assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a masu saurare kamar da kuke gani a wannan cigaba da bidiyo din namu to insha Allahu za mu cigaba da nuna abubuwan da muka yi bayani za mu nuna akan Cisco Package Tracer a dangane da dangane da wannan function din nasa yadda abubuwan suke aiki to a daure dai kada manta a danna alamar subscribe idan kai sabon shigowa ne wannan channel din idan kuma ka shigo channel din sai ka danna alamar liking idan ka danna alamar subscribe za ga wata kararrawa ta fito a gefe sai ka taba ta domin haka shi zai ba mu wa youtube damar notifying ɗinka duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo so insha Allah yanzu kai tsaye za mu je channel ɗin za mu nuna yadda ake a wannan abubuwan suke ake aiki da su ɗaya bayan ɗaya sannan a bidiyo mu na gaba sai mu shiga aikin kai tsaye so yanzu fahimtar wannan abubuwan shi zai ba mutum dama ya gane yadda ake aiki da su idan aka zo a yanzu kai dai zan je mu buɗe cisco packet tracer don mu fara ganin yadda abun zai kasance gashi nan zan double clicking a kansa eh, nan ne double clicking gashi nan zai buɗe yawwa gashi nan ya buɗe kamar haka shine interface din da ku gani ya buɗe kamar haka to a kai tsaye idan ya buɗe kamar haka abin da za ka yi shine nan akwai file mun riga mun sani idan kana so ka save din aikin ka taba nan zai kawo ka save as idan ka save as sai ka zaɓi location inda za ka yi saving bari in zaɓi kamar desktop to a desktop in kana son wata folder anan sai ka taɓa ta in kuma sabuwa kake so sai ka zo sai ka right click sai ka zo wajen new idan ka yi right click sai ka zo new folder kenan ok ba akan folder nake son yi ba anan sai yanzu new din nan sai in ce folder so anan bari in bata suna bari in ce mata ttt misali za ka iya bata duk sunan da ka ga dama na ba wannan ttt kun gani nan gashi ya kuma na this pc desktop ttt so anan sai bata suna maybe in ce nlm shine sunan file din yana da extension na dot pkt that is packet tracer sai ka danna save to yanzu ka saving din aikinka da aikin da za ka yi anan yanzu kai sai ɗinsa idan muka zo nan zamu gani gashi inda muka sa ttt idan ka bude kaga cikin mana da nlm to shine file ɗinka da kai bin so da aikin da kai a ciki zaka dinga bin kenan so yanzu kai zai mun koma gurin a kuɗin mu to nan idan ka zo bayan wannan file ɗin nan idan ka gama lokacin da kai aiki kuma ka zo nan save kawai zaka danna shine kai bin a gurin sai dai idan kana so ka sake saving a wani wajen daban sai ka sake sa save as sai ka bashi wani sunan daban kuma so sai nan editing gashi nan akwai copy akwai first akwai undo akwai redo uh, sai nan option akwai su uh, uh, preference irin su user uh, profile inda zai baka dama kai login idan ka yi akwai irin su algorithm setting da sauransu sai nan view irin su zoom uh, toolbars inda zaka fito da wasu ba din irin su show view uh, viewport da sauransu dai gasu nan sai nan tools a wannan tools din gasu nan akwai wasu abubuwa kamar nan in ka duba zaka ka drawing pattern idan ka taba wannan zai fito maka da wannan box din za mu zo mu magana akan su a aikace yadda ake amfani da su insha Allah so idan ka fi wurin nan akwai ah, option ah, mun yi magana akan sa in ka shigo na akwai view inda za ka zoom da wurin su mun yi magana akan sa ga tools mun yi magana akan sa ga extensions ga sunan da sauran abubuwa da suke ga health da sauransu to daga nan idan ka gama ka zo nan ah, ga irin su file nan open da za ka iya bude shi irin su save a kai da irin su print da sauransu to nan user profile ɗinka ne shi ma ka bude dazu da sauran activities da sauransu nan An ne nan kuma redo ne nan irin su zoom in ne nan irin su zoom reset nan irin su zoom out nan a show view port ga su nan irin su show work a space list irin su view command da sauransu ga su nan so duk zamu nuna da ake aiki da su aikace a cikin program ɗinmu yanzu muna yin bayanin su ne a gurguje so sai nan za mu biya ne akan wannan da, da nan wannan delete ne wannan resize wannan place note wannan arrow ne wanda zaka nuna to kamar nan daidai ke da wannan a uh, tools da muka zo wannan draw pattern din to idan ka taba nan ma zai fito maka da shi kai tsaye to yanzu anan waɗannan abun suna da matuƙar amfani a cikin yin design din da zami idan ka ga dama zaka yi zuwa nan sai ka canja mai kalo kaga nan yana black black to anan idan kana so ka bashi kalo wannan rectangle din sai ka taba nan zai kawo maka wannan kalo din sai ka zaɓi kalo ɗin da kake so ka bashi bari ce wannan ah, blue ɗin sai ka taɓa nan sai ka ce add to ah, add to ah, custom color sai ka taɓa ga add ɗin shi a nan kana taɓa ok automatic gashi ya kawo shi nan ya kama ka fill color sai ka taɓa nan fill color so in ka taɓa nan yanzu zaka ɗauko da wannan kalo ɗin kenan a outline color ɗin sai zai baka black wannan zai baka wannan blue ɗin yanzu bari gani ɗauki wannan mun gani da zai bani yanayin drone ɗinsa idan ina son in ajiye sai in taɓa nan ina son goge sai in taɓa nan ga delete delete delete delete to a daga ce sai ka zo ka taba nan ka ka dawo free kenan so ina so in taba shi yanzu gashi nan na dauko shi in gani yanzu na zana shi to na taba shi haka to ina so in goge wani abu gashi na karo wani abu anan so sai in taba wannan in gani na goge wannan dan karamin so sai yanzu in taba nan shikenan ya da free to duk abin da nake so in tafa anan zan iya tapping in bashi wani suna ko wani abu na IP address ne ko wani abu a cikin nan kenan gani zai iya ba dama in tafa text ko wani abu a cikinsa again gashi nan so wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan su kenan da ake yi in wannan ne ma ka ɗauko za ka iya zana irin su cycle kun gani gashi nan so duk mu nuna a cikin aikin mu nuna da ake ake da su a aikace wannan kuma wanda ake zana layi ne da aka taɓa gashi nan ka ja layi da kake so ka ja zuwa inda kake so ka kai shi kun gani kamar haka to duk mu zo mu nuna inda ake yin sa aikace da aikin da kai sai ka zo ka taɓa nan shine zai dafure so in kana so ka goge kuma za ka taɓa wannan kai deleting kai deleting abin da kake so kai deleting gashi nan din da kake so to a daga kenan wannan abin da din wannan ma yana da aikin sa daban kun gani yadda zaka iya zana abubuwa da shi so kowanne yana da function ɗinsa da yake a aikace so duk zamu zo idan muna yin program din mu za gani insha Allah ɗaya bayan da sannan nan idan muka zo za ku gani ga sanan waɗanda mu yi bayani a kansu wanda suka ga bidiyo ɗinmu da ya gabata a waɗannan tools ɗin nan kuma irin physical area ne wannan kuma logical ne inda muke wannan design din so da sauransu za mu dinga gani a cikin program din mu kamar da dama mun san ga sanan network device ne idan ka taba su ga za su fito maka da waɗannan option din ga sanan irin su switch irin su in ka taba switch ganin nan zai baka type na switch irin su a hope ga sanan irin su hoops irin su a wireless devices kun gani ga kala kala wanda za mu zaba nan gaba a cikin program din mu mun magana kan su irin su security irin su one a emulation da za ka amfani da su ga sanan kala kala so idan ka zo ka taɓa nan irin su device din sanin irin su pc computer laptop saba da sauran abubuwa irin su tv da sauransu duk wanda za mu yi amfani da su idan ka zo nan ka taɓa wannan zai baka gashin types din abubuwan da aka ɗauka ga sanin kala kala a cikin design din da zami yana za ka zai baka dama ka tafa irin su a wide area network ga design din su ga sanin irin tools din za ka amfani da su ga wannan nan ga irin su cables nan da mu yi magana kan cables din nan to muna yi aikace a za mu gani wanda bai gani ba sai kuma bidiyon mu na baya da ya wuce ga sanar da sauransu dinnan abubuwan da ake amfani da su ne so insha Allah wannan mun yi shi ne a gurguje kafin mu zo bidiyo din na gaba wanda zamu nuna yadda ake abun practically aikace da mun ce zamu nuna aikin su yadda ake yin su anan aikace shine wannan a takaice so yanzu a bidiyo din na gaba idan muka zo kawai kai tsaye design din zamu shiga mu nuna yadda abubuwan suke so kada manta idan wannan shine farkon zuwan ka a danna alamar subscribe idan ka danna subscribe din nuna mata wata rarrawa sai ka taba wannan ƙararrawar wanda shi zai ba youtube ah, damar su notify ɗinka duk sanda muka ɗora sabon bidiyo ah, sannan kuma bayan wannan ah, kada manta da yin liking da kuma sharing zuwa sauran group kamar irin su facebook irin su whatsapp da sauransu domin haka ke zuba mu ƙarfin gwiwa dagewa da kuma cigaba da kawo muku a bidiyo masu amfani irin waɗannan sannan kada manta akwai ɗaya channel ɗin namu mai suna suna nas tv wannan channel ɗin a cikin su ne muke kawo abin da ya shafi a web programming na website da sauran programming wannan kuma channel din mai suna a cigaban zamani a nan zamu dinga kawo da abin da shafi harkar networking da kuma cigaba a cikinsa so kada kuma manta da yin subscribing da kuma liking da kuma sharing so insha Allahu a wannan shine karshen bidiyo dinmu na wannan karan na uku so ci gaba da bidiyo dinmu na gaba kawai za mu shiga kai tsaye yanda ake yin design din da yanda ake abin a aikace su ne abin da zamu nuna a cikin wannan bidiyo din Ah, to shine duk wanda da yake son ya koyi wannan abun ya kamata ya dinga bibiyar channel din ah, daga farkon sa har karshen sa zamu kawo ah, abubuwa na cigaba da yawa wanda ya shafi harkar networking insha Allah ba tare da bata lokaci ba so wannan shine alamar yadda ake design din sa so na network topologist to nan gaba kuma duk type na topologist zamu zo mu kawo shi mai bayani akan sa type na network wannan network din ya yake aiki a wani area ake yin sa ya ya kamata a yi shi to insha Allah da zamu ka kawo waɗannan abubuwan a cikin bidiyo mu na gaba wannan da shine abin da muke so masu bibiyar channel din su dinga mana da kuma taya mu da addu'o'i da fatan alkhairi Allah ya kawo mana fahimta da yadda zamu ci gaba da